alhamaha فألهمها فجورها وتقواها kuma ya fahimtar da ita ba tare da an koya mata ba menene sharri don ta nisance shi kuma menene alheri don ta aikata shi